الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند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 صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau 24 ga watan tara wata ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin suratu ya aya ta saba'in da hudu kafin akwai sallama wa alaikum assalam wa sallama ha sittin da tara haka in وما يا إنه وما علمناه الشعر قبكو إن هو ويا الله كتبا نيشان إيه ما إن هو إلا ذكر نعم ميكسي إيه ما وركز الله نعم وهو يذكر العقول يذكر العقول شي قرآن جنة ما ركز الله أبند الله يتارى في فطرها أهل التدعي تكين أهل الناس tunda akwai abun yana cikin hankali yana jige to القرآن يا رسي فرفت ودهان كلين يدين غدين أبو بانغا ونغا ونغا ونغا ونغا ونغا ودرا سكين هان كلين ناكتا ركز الله وهو يذكر الأقول ما ركب الله في فطرها فطر الأقول لبيئا أرنا من الأمر بكل حسنه duk hankali yana son duk wani abu mai kyau ta ga hankali baya musu ya san gaskiya abu ne mai kyau wannan hai ko abun da aka hana ta ga ƙarya ko bai san ƙarya bai san a yi masa ƙarya ko a wasa ba ka san mutum ina ƙarya da kadan wannan abu ne ajiyayye a cikin fitira wannan an kulle ƙabihi sittin da biyar bayan kenan والعشاق بالله نعم ستين دبير كي نعم ها الملل ولا آه، يأتي ستين دبير اليوم نختم على شيني تتنبيه bi anna ja'alahu khursan shine akras be bai ba ba gada bi bi ba magana yi magana ba ko karshen ta ma wancan ko satatatatun ba zai iya yi ba bai mutu ba kan ya mutu shi kenan to Allah ji kan nan da zai mutu na'am sittin gaba ne ko baya gaba ne na gan shi na'am اه ايه wa man nu'ammirhu eh min bani adam tun da ba kan bani adam kura ke magana ba Qur'ani ai kansa yana magana ne akan dan adam akan shari'ar dan adam akan menene to duk dan adam ya samu wannan ai rayuwar ma gaba ɗaya ta bambanta rayuwar halitta daga halitta akwai bambanci a ah, rayuwar ba eh ai eh, bai keɓe eh, ba dan adam ya ce dai daga cikin dan adam min bani adam bani adam ba duka ba ko wani sashi ne daga cikin bani adam akwai wanda zai rayu ba bani adam ɗin kuma wannan ba zai same shi amma dai ya mana yawan a galabiyan abin da ke aukuwa daga ɗan adam in ya tsaure sai ya burkuce ba har ana maganganu ba sai dai ba a nan wurin yake ba na cewar wanda ya haddace kwara da ya zama ba wanda ke da addinin musulunci baya rikicewa in ya ko komai tsofan shi ka taba shi zaka je shi kwai kwai to haka addini ne kan sa mutum yi irin wannan tsufan ko a wancan ai na kawo akwai ɗan shekara tasa'in da wani abu ina nan kalau yanzu kuma ku ga ɗan tasa'in da wani abu ya fara maimaita magana to ina ake wattakhadhu min dunillahi aliha to su dai wa'annan mutane makiya annabi maƙiya addinin musulunci sun ɗauki wasu abubuwan mu yi wa ɗa'a ba Allah ba maimakon ɗa'a ga Allah wata zo aliha min lahi hai ni isa mai suto ga mai ci da kai ga mai shayar da kai ga wanda yake baka iskar da kake shaka ga wanda yake baka dukkan abin da kake bukata ga wanda yake maka duka amma suka basu duka wata kazo alihata la'allahum yunsaru suka ɗauki wasu iyayen gida za su taimake su kai ka gani wasu ɗauki mutanen yamma mutanen mane mutanen yamma ne mutanen da za su taimake su wasu suka ɗauki mutanen gabas gabasawa ba fa gabasawa ta mu ba a can gabas ɗin ta duniya so da su taimake su la'allahum yansurun to Allah ya yi ko kamar yanzu ayar take sauka kai ne ki duba ta la yastati'una nasarahu ba za su iya taimakon su ba mai gabatawa za su yi baka mai yan yamma za su yi baka babu wahum lahum jundum su ma suna da rundunoni runa da za su kawo su gobe kiyama وهم لهم جند muhdaruna to aya dai ta saba'in da hudu gaba ɗaya aka haɗa kenan zuwa saba'in da biyar haza bayanin bayanun a alihatil mushrikina wannan cikakken bayanin ɓacin gumakan mushrikai mana allolin mushrikai wanda mushrikai ke wada allati ittakhadhuha ma Allah ta'ala warajau nasaraha suna fatan wai nasaran wa'annan gumaka taimako da abu ya taso gumakan nan sai musu taimako wa shafa'aha da cetonta fa innaha fi gayatil ajaz aliha dikin wannan gumaka sun kai kololuwa wajen kaskanci la ona nasarahu ai ba za su iya taimakon su ba kwata-kwata wala an anfusahum saruna. kuma ba su taimaka wa kawunansu mai gabas za ta taimaka mai yamma za ta taimaka fa idza kanu ona yastati'una nasarahum idan ba za su iya taimakon su ba fa kaifa yansurunahum ta sabiuna ba su iya taimakon kansu da kansu to da ta za su taimake su faƙi da shi ila ya otai wanda bai da abu ai ba zai iya yi ma ba inda hankali sai ka tattara ka kyale shi ka nemi mai iya yi maka wan nasaru lahu shartani nasara na da sharti guda biyu al istata'atu wal qudratu sai zai iya kuma yana da ƙarfin yin istita'a qudra fa idastata'a idan zai iya yabaka hal yuridu nasratan min abdihi shin yana son yin taimakon ainihin daga bawarsa amla hal yuridu nasratan min abdihi ainihin yana bukatar taimako daga amla fa nafal istita'ata ba ma za su iya ba فنفي الاستطاعة ينفي الأمرين كليهما وهم لهم جند محضرون أي محضرون محضرون أي هم محضرون هم ما سهلت وهم في العذاب سنة تكين عذاب ومتبرئ ومتبرئ بعضهم من بعض sashi da su da rundunan duk gaba ɗaya da sashi kuma ya barranta daga sashi fala tabarra'u fi duniya ba za su yanke da gare su ba duniya min ibadati ha'ulai wa akhlasul ibadata su keɓe ɗa'asu lillazi biyatihi mulku ga wanda mulki ke hannunsa gashi komai da ganansa yake wan naf'u wad durru wal afa wal mal'u na hannunsa wa huwa al nasir shine mai tsaya maka shine cikakken mai babban trustee an nasiru mai taimakonka a farari in Allah ya tsaya maka shi kenan ka nemi tsayuwar Allah alwali ka dubi zubairu bin al'awwan yake cewa radiyallahu ina ga yau zan mutu wane ya kira babban ɗan sawa na yace yace ba abu da nake je sai ka sai ba shi da idan na mutu ka yi kaza ka yi kaza kana gama ko yan kuɗin mu gama da zai iya biyan abin da ake bi na sai faɗi abin da ake biyan sa to ba labarin nake so ba shi nake so ba labin da nake so a cike idan kuka je kuna kicin aya je wannan a tsayar a biya ba suna maganan gadon su wani ba a'a a biya bashin kawai ku samu ku biya a yage wannan a yage wancan abiya biya a yage wannan abiya biya a wannan idan abu ya tukwaikwaye muku kuka je wurin da kuka rasa to yanzu me ya abin yi kaza da kaza sai ku nemi taimakon mai gida na. shine alwali wannan mai gida na. maulaya ista'idu bi maulaya yake wallahi lokacin da yake magana na rasa gane waye mai gidan shi na yi lissafin duniya nan na rasa waye ogan shi ballanta na sojoji ba sa rabuwa da oga da inda yake din na yake magana akwai wani cin wanda ya tsaya masa haji ce to wane ne mai gidan shi kuwa a ƙarshe dai sai ya ce Allah ne mai gidan shi Allah ne ya tsaya masa saboda kana komai kama Allah sai ce wallahi ba mu shiga matsatsi ba in ji ɗan in mai na ce ya maula zubai ifi alli zubai kaza sai ka ganya ta bude annasi na'am فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون fala yahzunka qawlu ya rasulullah sai wannan akwai kawar da damuwa الله لا يهزون yahzunka kada maganganun su na za su bata ba dai masu kira zuwa ga addini sai hakuri shugaban kwata-kwata abin da aka yi masa an dubun zuma shi an san ya dubun zuma son cuce shi an san ya cutu amma sai san shugabanni ba haka suke ba wala ya hazon ka kauluhum kada maganganun su na banza su bata ne. abun nan da kace sai an yi shi wani magana banza kuma wannan bata taso ba kanka Ina na alamu ma yusirruna wa ma yu'linun Aiko shi kenan. Mu muna sane da abubuwan da suke bakoyewa Yau muskila lamari ya same ka baka sani ba. Amma kana sane da abu, to ai ka famo rubin faɗan. Saboda kana na na'lam amma yusirru wa ma nuna da abin da suke bayyanawa. Eh, Saboda kana a wannan aya ta saba'in da shida ai fala ya hasunka ya ayyuhar rasu kaulal mukazzibina maganganun masu karyatawa kada ya bata mare wal muradu bil qawli ma dalla alaihi siyako. abunda siga ke nunawa kullu qawlin yaqadahuna fihi fi rasuli aw fi ma ja'a bihi ai me ce kullu duk wani magana ya kadahuna fihi fir ya kadahuna kenan za ce fir rasuli wanda akwai sukan manzon Allah fihi a magana a cikin doron magana ko a cikin zatin magana akwai fata annabi a ciki aufi fi ma ja'a bihi ko bata abunda ya zo da shi yau dama abu ne guda ba in ma a ɓata ka ko a ɓata irin abin da kake yi ko a haɗa duka a ɓata ka a ɓata abin da ka zo da shi ne ai fala ta shigal qalbaka bil hasadi alaihi, kada ka shagaltar da zuciyarka da baƙin suke a kansu ai ba da kai suke ba da Allah suke da ya aiko su da ya aiko ka sau da kana sai ka fa'ido ka ga yadda Allah zai yi masu inna na'lamu ma yusirruna mu muna sane da abubuwan da suke bakkoyewa wa ma yu'linu fa nujazihim ala hasabi ilmina bihim وإلا فقولهم لا يضرك شيئا نعم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون <coughs> awalam yara al-insana insanu shi mutum baya gani ne istifhamun inkari mutum yana gani anna khalaqnahu min nutfa mun halitto shi fa daga mani shikenan shikenan asalin mutum fal yanzur al insanu mimma khuliq duk inda mutum kai da cika da jigi shi din ne dai sinadarin guda ɗaya ne fa'iza huwa khasimu sai gashi ɗan bala'i yana ja ana ja mubinu mai bayyanan na kusuma sai gashi yana faɗa da Allah tunda me faɗa da manzon Allah kamu. ai da Allah ike faɗa kuma abu mamaki faɗan ma fa ba fa wai a kaikaice ba a'a a sarari sai ka shiga tukuna kaga kun kulla rikici da wani mutum kuma ba abin da ya haɗa ku sai maganan Allah gaskiya ka faɗa masa shi kuma ya gabata cancanta ba ba gaskiya ce ba kuma bai fa yadda ba to ka san mu kuna faɗa da mutum zaka faɗi yana faɗi wa daraba lana masalan sai ya kawo mana wani misali wanda sai ya khalqa shi ne fa mai iya magana yake cewa ka san abin da za ka faɗi ba ka san abin da za mai dama ba za ka ga ka wahala ka wahala ka magana sai ka ga cikin maganan da kai ga amsa a ruwan sanyi kuma ta ƙasƙanta ka. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه ya manta yadda aka halice shi ƙala man ya zama wa shi hiya rabimu wane ne zai iya raya ƙashi? alhali ma ƙashin ma yana murmusashe Ramin ya tsofa ya tsofa kama shi ka matse shi daga hannukan gurza haka sai ya zama ƙari kamar mashi shi yaya zai raya wannan ije ya ɗauko da ƙashi daga makabartar yana faɗi shi ga haka ba da iya raya wannan shi Allah sarki kaga maganar da abin da ce ne wannan siya kan kahu ai an san na farko mu ya manta shi ba da ya kalle shi ba mani ba wanda i halitto mutum daga mani in ya halitto mutum daga kashi wanne ne ma ifi kusa da tauri sai ka shi shi fa wancan ruwa ne fa zalla amma ya mayar da shi ya koma dan gadan to ka shi fa wahiya rabi qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra alladhi ansha'aha wanda ya halitta ta tun farko yuhyiha shi zai raya ta wanda da can ba shi ne ya halitto ka shi nan ba ya murmushi to in yace zai maido da shi sai zama ba zai yiwu ba ai maido da shi kamar a wurin Allah ya fi sauki wa huwa bi kulli shay'in alim shi masani ne ga dukkan komai alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhtari nara kaduwa fa Allah shine wanda ja'ala lakum naran ya sanya muku wuta min ash-shajari al-akhdari daga danyen ishi ai mene bari bari zai ran da muka sake zuwa gona da da kaka din nan aka ce in dare yayi za mu kwana gona malam sai kaka ka na ishara in ka kawo ta a samu wani daga cikin wanda marasa jin da ya kwara mata ruwa ta yanzu ya za a ka sanyi ya mazaje ne kaza a shiga ciki an ce ai ana fitar da wuta daga ɗanyen ishi yaran na akwai mai hurota, har yanzu akwai masu hurota. tunda wanda ya zai yawan zan yi irin usulobin qur'ani wanda ya hurota daga siyaye daga kara zai iya nemo icin da zai fara da wuta shi wancan na na kara ina zuwan har muna da wata ɗorowa da ake sa wata ɗorowar musau na ana hutawa ya ebi kararar sai tafi gindin ɗoro kafin a jima sai ga wuta ya ta tashi ya kunna wuta daga karar to idan ruwa ya ruwa ma wanda zai je kunno wutan daga daga icen amma fa sai ya kunno tukuna yanzu ba bai da ba ko ya ce ni na zan iya ni ya ce ka kunno ta mu gani akhdari to kaga ya Allah abu mamaki wuta daga danyen abu daga danye alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara fa idha antum tuki dona minhu sai gashi kuna ta dahuwa daga gare shi sai gashi a ainihin ana ta kunna shi أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله wanda ya halitta samai da ƙasa bai kasance yana da ikon halittan kwatankwacen su ba Allahumma bala wa huwa khalqu وهو الخلاق العليم شيني من يوان هلتا شيني مصني إنما عمره إذا أراد شيئا أي هركس لمرنسا إن يتاشي زي ونأبو أن يقول له كن فيقول سيكسنج فسبحان الله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كاي تركيا ya wanda biyadihi malakutu kulli shay'in biyadihi masarautan dukkan komai na hannunsa taskar komai na hannun Allah wa ilaihi turja'un kuma sa za ku koma kuke komawa wannan sau ne ayoyi ga sunan guda bakwai ko bakwai girga ba eh? bakwai dai takwas a shi kenan ai wani ya ce ba haka ba ya dawo hadhihi al-ayatu al fiha dhikru shubhatin munkiri al ciki akwai kawo shubuhohi masu ƙaryata tashin giya ba ka gana gina masu cewa ba mahalicci kawai da ce take halitta ba magana mutuwa in hiya illa hayatuna dunya na mutuwa na haya wama yuhlikuna illa al-ilmaniyuna kenan munkari al-ba'th masu yau ya hada shi buhohiyan su wanda muka yi magana da zuko da hudu ba ilmaniyuna masu hada shi buhohiyan su suna halaka samaje suna halaka yan mata kaga kakka yadda yanzu kana da yanci kakka yadda wani dottijo ko wani tsoho ko wata tsohuwar ka ta je ta rikita ka yanzu kake da yan bari zamani wuce ka ka gaba yau ka ci duniya ka da tsinke ki ci duniya ki da tsinke saboda haka nan ba wani abun nan wani cuce ka kana da yanci yancin da ake dafi kana da dama ka ba addinin musulunci kana da yanci ka zagi annabi muhammadu wallahi ba ka da wannan yanci ba ka da shi wal jawabu anha bi akammi jawabin ainihin ya ba da amsa kan wannan masu ƙaryata a tashin ga munkiri basu din da mafi cikan jawabi wa ahsanihi wa audahihi la yazigu anhu illa halik فقال تعالى اولم ير الانسان المنكر للبعث كده شي متومين نان مي كاري ستاشي او شاك فيه ainihin almankiru lilbasi aw shakku fihi amran shine awal labiyar al kenan amran bai ga lamari bai duhu yaqin bai ga lamarin da ya bashi yaqini ba atama bi ihi sai ya kamata ya haka ne a yara da yasa ai wannan mutum mai kare tashin alkiyama ya gani a sarari a ta biyo ko'i wa huwa ibtida'u khalqihi shine faruwan halittarsa min nutfa thumma koloho daga wannan mani ya daga fil a atawari cikin hawan hawan shay'an fa shay'an yana mani ya zama jini yana jini ya zama tsoka yana tsoka ya zama ɗan mutum mutum ɗan ƙaramin mutum sai a ta baki dan ne da ibrahim na na shi ce ka duma ka tunu wannan ɗan raƙumin ne wanda ɗan raƙumin ne dan ƙanƙani sai allah sai kawo mana muna zama mu muna karatu a layi sai ga alhasan salamu alaikum muka ce wa alaikum me ya faru ya ce guri ɗan raƙumi na gari ɗan ƙanƙani bai kai kau ingat apa? ta ciki suka yi sun yanka wata laƙuma shi da je ga ya ya yanko shi kawo mana shi mu wasu da duk abun da kasa ne na aku akwai a jikinsa ɗan ƙanƙani bai kai ya ba amma hadda da alaman foto na hadda alaman toro hadda alaman ɗan wuyan dogo har menene dogo nan dai muka zauna muna ta kallo har yanzu na kallon shi gashi na cikin zuciyata to ka duba yadda ya zama an fa shay'an ina gina mani yi koma jini ya zama tsoka nan aka yanka aka daddafa wannan ya zama wuya nan ya zama tozon nan ya zama cikin nan ya zama doron ga yan kafafuwa ga gurbin bindin ga can kafan ma can kashe ta yi doguwa da kofoto kaman kofoto nan gashi nan a tsaye kaman a sai dai a kwanci mu juya shi nan mu juya shi nan kamar loma ɗaya in mutum ci zai loma ɗaya da langwame shi da komai da komai a cikinsa tashe hatta kabira har ya girma ya zama gashi ana yana ɗan guje-guje washabba ya zama matashi watamma wasta tabba ya samu nitsuwa fa huwa Hasimu sai gashi yana faɗa. yana yaƙi da Allah yana ƙaryata wai mahaliccinsa daga wannan kai mutum bai da kunya ko bai da hankali ne amma mutum ko da hankalin ka duba daga mani mani ka koma jini jini ya koma tsoka tsoka ya zama dan mutum mai rauni yau gashi ya mirmire ya abun nan ya girma ya ce a ah, yanzu yanzu shi ke faɗa da Allah shine ya ce kurhe wa sallatai masifa ta taso an jiyo daga daga cibiyar duniya ta ta yanzu akwai wani ciwo ya bayyana duniya a rufe kada kare ana dawa biya ga jego tsaya ko daina ga ciwo da su kuma su daina kwallo ba ba su daina wasannin su ba in ta kama ba su daina karatun su kuma aka tsaya kana kallo ah, a ci ai ciwo ne ciwo shi ciwon ya rasa inda zai shiga sai cikin masallaci baya kan titi har dai ciwon nan ya yi wa masallaci irin wata shiga to ya dace yana kan titi ba ta kada a haɗu a zauna nesa nesa to a wani gari to in da ku za da ai farko in dai da za a zauna nesa ne to a watsa gari a ce to yanzu gaskiya sai dai a fita daga cikin gari a bar musu cikin gari kaga za ta shafi kowa duk a fice daga gare mu koma daji nan ne inda za mu zauna nesa nesa amma ku da mun game dajin nan na kaduna zai dauke mu ko ruwa ya zo ya doke mu wane ne zo ya doke mu saboda kada mu shiga gidaje mu mutu sha'a shi ciwon mugun ciwo cikin masallaci zai shiga cikin ƙura'anai sai wata arniya ta tsaya ce malam a gaya wa malam ina sai a gaya wa malam zai ma ku nemo min shi in masa bayani da kai da ka gaya masa a cire kafe din nan a fitar da shi waje qur'anan da ke ciki duk a cire su a fitar da su waje kafin a yi abin nan ce ce ta ya an gama mu cire kafe mu zubar da shi waje mu cire ƙura'anai mu zubar da su a waje saboda corona ta shiga ciki kuma abun bakin suke malamai suka hau kai suka ke gidajen watsa suna ta yada kayya ko kunya babu yanzu kuma sun yi lakwas kamar ba su ce komai ba da abun ta tabbata kuwa ma yadda mai ciwon ma ya ce karya ne ballantana faida huwa khasimun abokin fadansa shi addini mubinu ba da an kana ibtida ukhalihi bayan faruwan halitta, min na tsofa faliyar tafawuta ka dubi bambanci bai na hatai ne da halatai halin yana mani da kuma halin yana saurayensa ko ya kai da tiyo to sai dai a mani ya sai mani ya sai ya ajiye ya kalli kansa ya nemo katon madubi na ya kalli maniyin ya kalli shi yanzu ni ma ni ne wannan ruwan shi kai ne wannan ruwan kai ma da aka kai wannan ruwan ne yake zama irina shi wannan ruwan ne yake zama irinka Allah yake mayar da irinka da wannan ruwan da rabon ya karyo ya karyo Waliyahala, ya san annan ladhi ansha'ahu wanda ya halitto shi min al'ada ne. Ƙadirun Ala anyi ya ƙidaho ba dama. Ba dama Yana da ikon dawo da shi bayan ya warwatsai a cikin ƙasa. Wata mataka ya kasance ne. Min ba biya Aya saba'in da takwas. Wata la bagi li ahadi an bahu, ai ma bai kamata ba mai hankali ya buga irin wannan misali wa huwa qiyasu qudratil khaliqi shine kwatanta karfin Allah bi qudratil makhluqi da kuduran malitta wanda da yace wa zai iya raya wannan ya ɗauka shi aka ce zai raya kaga ai da ya kalli kashi tun da shi ba zai iya raya kashin nan ba duk yadda aka yi dan adam bai iya raya marmasasshen kashi sai ce Allah ma haka ne ya kwatanta ko cewa aka ce shi zai zo ya raya ballanta na ce ba zan giya ba amma Allah nake zai abunsa da kansa bi qudratil basaluki wa anna al-amra al-mustab'ada abubuwan lamarin da ake gani baya yiwuwa ya yi nesa ala kudratil makhluqi akan ikon dan adam duk abu da ake gani bai yiwuwa a ƙarfin dan adam tunda murmusasshen kashe a to da shi da halitta a ƙarfin dan adam ba zai yiwu ba mustabadun ala kudratil ala kudratil khaliqi fassara hadal matsala ya fassara wannan misali bi kaulihi qala zalika al insanu man yuhyi al izama wa hiya rami ai hal adu yuhyiha shi akwai wani zai iya raya kashi bayan ya murmushe in ji shi akwai istifhamu in ai la ada ba wanda zai iya raya ba baliyat wata lashat ta gutsutsure ta narke ta ɓaɓɓalle ta lashat sauran gobe ka dawo da ita in ka dawo da ita ma mai da kai zai gida da galbarka haza wajahu shubuhati wal masali wa huwa anna hadha amrun fi gayatil bu'di raya kashi bayan ya murmushe abu ne ya kai kololuwa wajen Mm, wajen nisan yiwuwa a alama ya hadu kan abun da aka saba min kudratil bashari mutum ma yanzu idan zai mutu ana kutara kutara kutara ina babu yadda za a yi a ɗaga mana a je a samu babban likita mana ana ya mutu to eh, ai ai bai daɗe da mutuwa ba yanzu nan muna tsaye da shi fa ya mutu ɗin nan a taimaka a san yadda za a yi ya dawo mana ba a iya ba to shi ne bayan ya zama kashi a iya kaga yi wa, a wurin ɗan adam ba ido. to amma wurin Allah fa amrun sahab mumkin wa hadal ƙaulu. alladhi sadara min hadal al wannan magana da ta ƙullo daga wannan mutumin gafalatun ta. tarab na ce daga gare shi wani siyano لابتداء خلقه من تفرقون على التنصبين فلو فطينا دايا فتكا لخلقه بعد أن لم يكن شيئا مذكورا bayan bai kasance komai ba da ake magana fa wujida iyanan lam yadar fadal masal aya saba'in da da tara fa'ajaba ta'ala ana hadal istib'adi Allah ya amsa wannan ainihin nesa tawan bi jawabi shafin kafin haka ba da amsa da amsa mai warkar da duk wani shakka mai soshe duk wani kaikayi kuma wadatatta فقال قل يهويها الذي أنشأها أول مرة حنين كجايا مصر يهويها غير راية الذي أنشأها أول برة واندي علي توتا فرقو يهويها وهذا بمجرد تصوره وانا سورا تاوى قوي يعلم سورا تككل جائي يعلم به علما يقينا لا شبهة فيه أن الذي أنشأها أول مرة wanda ya faro ta a farko din nan ainihin marra qadirun alal i'adati sani yana da iko akan dawo da ita na biyu wa huwa awanu alal qudrati ya fi sauki ma akan ikon sa ai idan tasawwara al mutasawwir wa huwa ay Allah bi kulli khalqin ali masani ne da duk wani halitta komai nashi na yanzu yanzu adadin gashinka ba ka san iya inda ka zubar da shi ba amma yanzu ko Allah san inda gashi ka yake farcen ka da ka dinga yanka ba ka san adadin ka ce ka je ka nemo shi gari gari za a ta da kai har kwace aka ce za a ta da kai a kai ka aljanna ba ka ma fara nema dan ba zai nemo ba kama yanzu ka Allah na aje da kayansa sai inda ya bata nan ya aje maka shi zai tsinto ma kayanka <laughs> haka gashin nan zai taso daga duk inda yake haka kashin nan haka naman nan haka mai nan kamar yadda aka nunawa a aikace annabi ibrahim ba shi ne kirba tsuntsaye ba ya haɗa ya dunkule sai ga kowanne tsuntsu ya koma inda yake wa huwa bi kulli khalqin ali hadha aidan dalilun sani min sifatillahi wannan ma dalili ne na biyu daga cikin sifofin Allah wa huwa anna ilmahu ta'ala muhitun bi jami'i makhluqati ai ilimin Allah ya zagaye gaba ɗayan halittarsa komai ya san inda yake fi jami'i ahwalihi a dukkan halayensa ya san yayin da mutum yake mani ya san inda manin ma aka saka shi ya san inda mani ya san halin da yake gaba ya san halin da yake kaza awalihi fi jami'il awqat a cikin dukkan lokutan wa ya'lamu ma tanqusul ardu min ajsadil amwat ya san abun da ƙasa ke ci daga jikunan matattu wa ma ya baka da abun da ya rage Tunda akwai wanda duk ɗan adam zai kare sai ajabu zanabi. Ajabu zanabi ba abin da ke samun Duk wani wanda aka halitta to in ya mutu komai shi zai kare in kone shi aka in a inji aka sa aka nika shi shi wancan kashin ba zai niko ba. Ko an ci shi za a yi kashin sa. Da kuma kuma gobe kiyama inda duk aka yi wannan ruwa wannan kashin shi zai tsira. ko da an ajiye mutum ba bambanci daga wanda aka binne shi kin dinsa gaba ɗaya cikakken sa can ya rufe a wurin yayi wane ne in ya tashi tashi daidai yake da wanda aka nike shi sa aka yi aka yi shi shi ma yana nan zai tashi za a tashi kuma ai binciken yadda aka yi me kai musu suka yi maka irin wannan kisa min ajasadil amwati wa ma ya baka da abin da ya rage kaga nan eh, maganan kaga raddi akan jahamu mai cewa wannan jiki wani jiki za a dawo da shi wannan ya tafi kenan wannan kuma Allah na ce Allah yana sane da abin da kasan ma ta ce za a dawo da shi daga nan nuna sabanin mai ce idan mutum ya mutu za a halitta wani ne za a halitto shi in an halitto shi a sake galla za a yi masa azaba da yan duniya sai su ce to shi kenan tun da yake dai ba ni ne yanzu za a yi ba ba wani jikin ne can za a ai kai masa azaba ina ruwa na ai ba ni ne ba wannan jikin wannan gangan jikin da ya azumin nan shi za a kai aljanna ba za a ce wani jiki can za a halitta yan aljanna a halitta wasu a gaba da dauke su a kai su a wannan kishin da ka sha na azumi sai ka sakamakonsa sai ka sha ruwan daɗin sakamakon kai buɗe baki banda wannan buɗe baki na duniya masu azumi suna da irin wani lada nasu daban to jikin da yin wannan shi ne wanda zai ji daɗin gobe kiyama ba wani jiki ne za a kawo ba shi isa ba a cewa ne ya rasu bai rasu ba yana nan ya an tauke shi ne daga nan garin an mai da shi wani gari an ɗauke shi daga duniya an maishe shi can barzahu amma bai mutu bai rasu ba ƙasusuwan na nan naman jikin na nan gashin na nan duk ba a dawo da shi bai rasu ba an rafa shi bai rasu ba da ra'ayin jihamu ne ya rasu san inda hausan ta shigo mutane tunda to jamancin ya riga shiga kafin sunan da ya kaga wancan magana kana karanta rashada ce baya sama wala fawqun wala tahaddun wala yabidun wala shamilun wala kaza wala kaza in ka gama wannan wata yan falle ne guda biyu ko biyu da rabi ko ɗaya da rabi eh je in ka gama su kafan Allah bai shafo da hannu bai wa ne bai wa ne ne ita yanzu wani ya san Allah ya gama rashada ko yanzu mutuwa ta ya shirya ya san Allah ina ku ya san Allah maganan ma yana to su ne wannan abun ya muka ji da rasuwa kaya abin rashe-rashe mutanen na ba wanda ka rasa ai kaga Allah ya tsare annabi ba a ce annabi ya rasu duk abin da ake faɗa mata da shi Allah ya tsare shi ba a ce ya rasu in ka ce ya rasu ko kana dan karamin yaro yanzu nan in kana da iyaye masu tarbiyya sai sun maka duka annabi ne zaka ce ya rasu ya faku to sai dai za a rikici wajen fasara fakuwan ya faku ya ɓoye ya faku ya faku amma dai Allah ya tsare shi ya mutu wani sai su ji ba da shi ya mutu sama dai ba za ka mutu in ka mutu ba ka mutu ba Mutu mutuwa fassarar mutu amma za ka yankewan rai daga kaza zuwa kaza shi ne ake ce masa ya mutu sau da kana ana mutum na nan wannan jikin Allah zai tsatsauko shi dawo da shi ce su eh, eh, abin nan haka ya dawo da shi ina mana yace anna ilbahu ta'ala muhitun bi jami'i makhluqatihi fi jami'i ahwalihi fi jami'i al awqati wa ya'lamu ma tanqusul ardu min ajsadil amwati ya san abun da kasa ta rage ta cinye wa ma ya baka. wa ya'lamu wanda shi a a ai abba wani abu ma bai ragewa a ina ragewa kai ne baka sani ba akwai wanda ke ragewa ajabu zanayi bai bai mutuwa shi bai ragewa ba a iya fasa shi ba a iya taune shi wa ya'lamul ghaiba wash shahada ya san koyi da bayyane فإذا أقر العبد إن باوى يتبتد بهذا العلم العظيم علم أنه أعظم وأجل من إحياء الله الموتى من قبورهم زي سجاء الله أعظم يا أوتي يا في جرما دقا أنهم من إحياء الله الموتى mauta عند الله زي ومتتو من matattu أي كن الله Allah ya تقص the زيرو ثمانين آه، ثم ذكر دليلا ثالثا ذاك ثاني فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون yana da ikon dawo da matacce a raya matacce wanda ya naran wanda ya halitta muku wuta min ash-shajaril akhdar fa idza antum tuqiduna min husay gashi kuna kunna shi fa idza akhraja an-nara al-yabisa ba al-yabisata idan wuta ainin fa idza akhraja an-nara al-yabisata in an fitar da wuta busassa don da duk inda wuta ake wurin nan bushe yake min ash-shajar al-akhdar daga danyen ice alladhi huwa fi gayatil rutuba yana ƙarshen a danyen takasa ma'atabadduhu ba tare da kishiyantan junansu busasshe gayan bushewa ɗanye gayan ɗanye a ce an ciro busasshen na a cikin ɗanyen nan kai amrun ajibu wa shiddata takhalufihima da tsananin saɓaninsu فإخراجه الموتى هدو دمثتو من قبوره مثل هذا يد أكاي وانا تو وانسا ما بيسوكيني دومين وانسا ما فيتو دمثتو ياما في سوكي دقا هدو ووتا دقا تكين لن يكسي تتمانين دا دايا ثم ذكر دليلا رابعا فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض shin wanda ya halicci sammai da ƙasa bai kace ala sai atihi ma ka dubi irin fa'in su wa azami wa izamihi ma da girman su bi qadirin ala an ya khalqa mithlahum yana da ikon halittan kwatan kwatan su ai an yu'idahum idawo da su bi a ayanihi bala qadirun ala zalika fa inna khalqa samawati wal ardh هل تسميت كسا أكبر يا في جرما من خلق الناس وهو الخلاق العليم وهذا دليل خامس وانا دليل النبي فإنه تعالى الخلاق الذي جميع المخلوقات وان دكر عليه متقدمها ومتأخرها tuccan da suka wuce da wanda suke za su zo nan gaba hawa kabira ha man kanana su da manya kulluha asarun min asari khalqihi dukkan su gurbi ne daga gurbin aikin Allah wa qudratihi وأنه لا يستعصي alaihi مخلوق wani halitta bai gagara daga allah أراد خلقه فإعادته داو دشي للأموات داو وسد زي ومتت أي في صوتي فرد من أفراد آثار خلقه آية يعني دقيت كده يكون هل التوسط آية النبي ولهذا قال صود ولنا التي إنما عمره إذا أراد شيئا شيئا نكر في سياق الشرط أصيب الشر إذا أراد شيئا فتا أم كل شيء هنا ننكا هذا دكا قومي أن يقول له كن فيكون أي في الحال من غير تمانع بامي كيوا بابو بايا كيوا تمانين دوقوايا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهذا دليل سادس وانا دليل ننشد فإنه تعالى هو الملك المالك حين سركي من ملكي هو السركي المالك مملك لكل شيء الذي جميع ما سكن في العالم دب أبن da تكين cikin halittar على al'alawi wasufuli na can sama da ƙasa mulkun lahu mulki ne kayan shi ne kowa nan ne ya zo duniya ya ɗabi kayan aiki ya amfani da su in ya tashi tafiya ya zubar da su nan ya wuce hmm? za ka gani yana ni yana ta san mutane ma gaba shi dunka ko sun kai nan an ka mutane nan za ka basu wane shi wannan ya ruga ya kama wannan su ɗiba wannan a yi rabon arziki ko a yi rabon mugunta duk ko gama ko nan za ka mutu ku basu su ranar ƙarshe na zuwa idda gaba ɗaya mutum zai ga uwar bari ya gudu ya bar shanu ya gudu ya bar raƙuman ya gudu ya bar awaki ana ga ga raƙumin ka ya kufa yawa jami'a gida raƙumi yanzu ta ɓaci ta kai a ce raƙumin wa fa hu ta'ala mulkul lahu mulki ne kayan shi ne wa abidun bayansa ne gobe kiyama ina yan human rights za su sa kansu su suna da yanci su ba yi ne ba suna yin abin da hankalinsu ya ba su suna yin abin da suka ga yayi masu to Allah ce a bayi ne mulkun lahu tun da nuna kallo ba su suka yi kansu ba wa abidun musakharuna mutabbaruna in ka ce za ka yi abin da ka ga dama duk abin da kake so to ka kai bacci mu gani ba ga bacci na ce mana tuwa ƙwarya ba a ce dai na da yanci ba zan bacci ba bacci bai isa shige ni ba sai ya go eh dole ka karyo ka bi baccin nan kana je kana kallo kai ai kwana biyu ma in baka yi bacci ba a da uku za ce wannan ya za ku cewa lalle za ka fara maganganu haka za ka fara garin garin na juyawa za ka fara ganin nan kamar rami za ka shiga za ka ji wani kwanciya ba daɗi tsayuwa ba daɗi tafiya ba daɗi abinci ba daɗi ruwa ba daɗi dan kaji ran da mutum ya bace zai ce alhamdulillah jikin da sauki ai tun jiya da aka yi wasa wata allura bacci yake bacci yake ya dai tashi ya ci abinci ya yi salloli kaza ya sake koma bacci to nan me ba za ka zaba kana da yanci ba ka daina bacci kuma dole ka ci abinci ba ka ce na da yanci ba sai na ci komai ba ba wannan wahala ne kullum sai ka ce kullum sai ka ce ni na wuce cin abinci yanzu na yi yanci mahaliccinka na ya halicce ka da irin wannan bukatan kuma dole ka bi shi وعبيد مسخرون مدبرون يتصرف فيهم بأقدانه ينا غدا نروى أتكين حالتنا دائقون الحكيمة الحكومية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية ده كنت كنت فنساكية فإعادته إياهم دعوا وانسد زي مصر بعد موتهم لينفذ فيهم حكم الجزاء don a aiwatar da hukuncin sakayya wanda yi alheri zai ga alheri wanda yi tsiya zai ga tsiya kuma guda guda haka za a duk nan Allah ya san abin da muka gudanar Allah san zai ba wa kowa irin ladansa min tamami mulkihi na cikakken mulki wali hadha qala وإليه ترجعون من غير امتراء با قدم ولا شك لتواتر البراهين سبودا جيران توان دليلي القاطئة والأدلة الساطعة على ذلك فتبارك الذي جعل في كلامه الهدى أي البركات تبت وندي سنجم مغنى شي شي كان كان سمغنى شرياني والشفاء وركعني والنور تم تفسير سورة ياسين فلله تعالى الحمد كما ينبغي لجلاله وله الثناء كما يليق بكماله وله المجد كما تستدعيه عظمته وكبرياؤه وصلى الله على سيدنا محمد وسلم sai ta safati ko abi ba shi eh? ina ce alhamdulillah littafin ne yake alhamdulillah walillahi ta'ala alhamdu na'am waye yake magana bari sa alama hodo ko hodo ko ina zuwa Na'am wa alaikum assalam. Eh. Eh, ya tambaya ce mai ma'ana irin wannan tambayan idan aka faɗe ta ma ba ji na nan ko kun ji tambayan ba matsala abin da ke ta mutum ne Allah ya kaddara yana aiki a gwamnati irin inda aka aje shi yana aiki ko dai a hanya ko dai a wani wuri dai da aka tsara shi yana da alaka da gawawwaki to hanya ta biyo gari ko kuma aka samu ne lokaci wani ababu ma ba a san da mutane ba aka zo aka fara sai aka fara ganin kokon kai sai aka fara ganin kaza to yaya menene shari'ar musulunci ta tanada a irin wannan aiki wannan eh, abin nan na ɗan yi masa gyara a ƙarshen tambayar Shin mutum ya shiga ayi da shi ko ina iya bari ko menene zai wahala dai addini irin na musulunci ba samu hukuncin wannan ba sai dai wani ya sani wani bai sani ba to irin wannan aikin ya taso hanya ta taso sawa'un an san da gawar da kaburburan a'a ba a san da su ba aka tsince su la'alla aka je kila ana jan ruwa daga gari kaza zuwa gari kaza cikin fafake ramuka da ake sai aka biyo ta kan wuri sai ga jama'a to wannan abin musulunci ta a kwashe wa'annan jama'a sai a sa hukuma mai hukuma ita ce za ta sa wurin aikin ya kamata a tsaya a faɗi don rashin kira ana zuwa kasa ba zai ce ah, mu addinin ya ce ba za ta taɓa wayan nan ba tun dai ba wani wuri ne mai yawa ba dan yanki ne menene ya kamata ya ce abin da ya kamata a yi mu kwashe kasusuwan nan iya ko kafiri mu ana karrama kafiri ba a barin gawakin su haƙe su ake ana ɓorewa ana ana saboda karrama su sau daga nan wa'annan kasusuwa sai a bi a buɗe su da ‘yan majiribai a bubbuɗe da ‘yan digogi wurin da tauri a babballa a babballa a kwashe abin da ya rage na wa'annan kasusuwa ɗin sai a dubu a haƙa wani babban rami in ya zama kasusuwa kai a zuba su a ciki shi ke dan abun ne inda za a karrama wurin ɗin ta inda ba za a yin ainihin abun nan a kai ba. shi ne ya kamata a yi wa walidin saboda ai kaga lokacin da za a ɗaya janyo ruwa ko daga ina ne zuwa madina ai kaga eh, hanyar tabiyar ta kan shuhada hudu ne to za a kawo ruwa wa al'umma masu rai to ga kuma bayan Allah ta wani nan kuma babu inda za a bi wurin nan sai nan wurin ifi dacewa to shi kenan za ka ci a haƙe su mutane wanda kada zuciya ta bacin a wari gari can ana kila kana da mahaifi ana ana haƙe su to ya'ya suna son iyayensu musamman zamanin farko an yanzu ga gwamnati take yi ko ta aka ce je ce nawa zan bayarwa yana ruwa wadda ke da mahaifinsa yana so ya zaba masa wuri daban ko kaninsa ko dan shi ko menene dinsa to ya je wajen kabarin je ya haƙe ga inda aka tanada musu musamman wanda ba su da su ko kuma wanda su kawai gwamnatin ta musulunci ne ta yi abin da ya ce da su shi kenan sai a haƙe na aka haƙo don aka dawa aka yi musu wurin ajiyewa wurin tanadawa wurin abin na haka to haka nan ko da garin irin wa'ancan na ce maka ga ɗan adam ka haƙo shi mutum ko da garin anna ne sai ka ni ina da addini kuma Allah ya taimaka ya zama kai wani ne a wurin din to yanzu menene abin ce to muna ganin abin da za a yi muna karrama dan sai ka koma ka bi nasu haka ba bi kai ba yare kai irin nasu muna karrama dan adam ba mu bari eh, eh, ah, mu ah, ah, eh? a su dan adam gaba daya ka sa area a hake su sai a rami a samu ni gindin ko ni dutse ko ni menene kawai a burne su shikenan eh a haɗe su ai ma an yi abin da maimakon a basu a sa a kan hanya ka tafi da ta dinga takawa hmm? ai an yi abin nan ba a san wannan waye ba ba ta ɗauko wannan kafa ba ka san ta waye ba ta ɗauko wancan kwankwaso ba ka san na waye ba idan ne kafafuwa su kai da lori da za su wasu to haka kuma bai rasa ma irin waɗannan wuraren wata rana sai ka ga an tadda mutum lahiyi an shekara kaza ba eh, zai gaje ka tada mutumin yana nan an haƙo ga mutum to ga nan abin da ya kamata sun da kila to gari ya riga ya zo an riga an yi abin nan da ya ba sai a haƙe sa a tun akwai ma rashin tunanin mutane sai ga makabarta in ta daɗe wai sai a ce ta kai shekara kaza a mai da wurin gidaje a faɗin wa makabarta hubu sai dai kwalari an riga an ba da shi Allahul Muwaffiq